Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci sittin sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya mu mutane hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com masu raro assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar asabar sunana sarfil hashin gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin a cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya gara la, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. mai bincike na musamman kan katsalandan ɗin rasha a zaben amurka robert mula ya gabatar da rahotonsa na ƙarshe ga da yammacin jiya juma'a ga atoni janar ɗin amurka william barr wanda hakan ya kawo ƙarshen faɗaɗɗen binciken da ya raba kawunan amurkawa ya kuma jefa babbar ayar tambaya kan makomar gwamnatin shugaba donald trump a tsawon shekaru biyu da ya a ofis bara ya sanar da shugabannin majalisun dokokin tarayyar amurka ta wata wasikar da ya tura cewa ya karbi rahoton mula mai kunshe da abubuwan sirri sannan ya ce da su ina iya muku bayanin sakamakon binciken na mula a wannan karshen makon babban abin da mula wanda tsohon shugaban hukumar bincike ta fbi ne ya yi bincike a kai shine ne ko shin trump ko kuma wani sa ya haɗa baki da rasha don yin zagon ƙasa ga yakin neman zaben 'yar takarar jam'iyyar damakar a zaben shekara ta 2016 hillary clinton ta wajen sace sakonnin imel daga kwamitin ƙasa na jam'iyyar damakar da ciyaman din kwamitin yakin neman zaben clinton din ko a'a da kuma shin ko trump ya amfana da aika-aikar rasha ba tare da ya taka rawa a ciki ba. da kuma ko shin trump ya yi yunkurin zagon ƙasa a binciken don kare kansa ko wani sa shugaban amurka donald trump ya yi shelar shudewar daular isis je jama'a yana mai cewa an yi galaba kan kungiyar ta'addancin 100 ikirarin da dakarun da ke yakar isis din tare da taimakon amurka suka gaggauta nuna ja a kai Trump ya yi wannan shelarci bayan wani bayanin da mukaddashin sakataren tsaron Amurka Pat Shanahan ya yi masa a cikin jirgin saman fadar shugaban Amurka na Air Force One a yayin da suke kan hanyar zuwa Florida. Trump ya kuma nuna ma manema labarai wata taswirar syria da ke nuna cewa daular ISIS ta shuɗe. ita ma mai magana da yawun fadar shugaban amurka ta white house sarah sanders ta ce an kauda daular isis daga syria dan yankin kasa na karshe da ya rage a hannun isis wanda ya kunshi wasu 'yan kananan wurare a garin bagus da ke arewa masu gabashin siriya ya fara sulalewa ma isis din tun daga daren ranar alhamis zuwa asubahin jiya juma'a bayan da dakarun da ke samun goyon bayan amurka suka kaddamar da wasu sabbin hare-hare da jiragen sama kan 'yan wuraren da suka rage a hannun isis din To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. koriya kasar koriya ta arewa ta janye mai mata iso a koriya ta kudu koriya ta arewa ta sanar da koriya ta kudu wannan matakin ba zata da ta dauka jiya juma'a a wani taron mako-mako na koriyawan wanda aka yi a ofisoshinsu na gamayya da ke birnin kyosong mataimakin ministan harkokin haɗa kan koriyawa na ƙasar koriya ta kudu ya faɗa a wata takardar bayani cewa shawarar da koriya ta arewa ta yanke ta abin wato abin takaici ne to amma ya ce koriya ta kudu za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta a ofis ɗin labarin wannan janyewar ya biyo bayan wargajewar tattaunawar da aka yi a ƙasar vietnam tsakanin shugaban koriya ta arewa kim jong-un da kuma shugaban amurka donald trump shugaban amurka donald trump na shan caccaka daga wasu shugabannin kasashen duniya saboda cewa da yi amurka za ta amince cewa yankin tuddan gola na isra'ila ne ministan harkokin wajen siriya ya faɗi jiya jama'a cewa akwai rashin tunani a sanarwar da trump ya yi kuma sanarwar ba za ta iya canza kasancewar yankin tuddan gola na larabawa ne kuma na ƙasar siriya ne ba wata majiya a ma'aikatar harkokin wajen siriya ta gaya ma kafar labarai ta gwamnatin siriya sana'a cewa wannan sanarwar na nuni da irin yadda amurka ke yin karan tsaye ga abin da duniya ta amince da shi da kuma dokokin ƙasa da ƙasa isra'ila ta kwace yankin tuddan golan a yakin da aka kwashe kwanaki shida ana yi a shekara ta 1967 eh, eh, kuma tun sannan wajen ya kasance ƙarƙashin ikon isra'ila labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin abari ya huce Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. lokaci ne dama an faɗa mahaƙoci ai mawadaci ne tafi a sannu sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shaidan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan shi na Allah ne komai kake so iya ba shi wane kowa da yanayin sa ra'ayi shi riga ne ayyukan ta kowa ce ba wance ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan kwashi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya Laila Laula barka da asuba. To alheri barkan mu da Da fata an tashi lafiya ya sanyi ya dan zafi zafi. To gashi na ana ci uwa amarya ba an sha faki. An sha an shi da abin da nake so ce in ce ya yar gudidi da birthday. Yar gudidi da birthday. Aka ce wato wannan shekara biki shekara biyar daula in ga aure kuma ya za a yi. <laughs> an yi mako an yi wata janairu ake ta shirye-shirye ake ta shirye-shirye an yi da shi wannan sai ka ce uwa amarya ana <laughs> ya wuce uwa amarya to an raya yan gudidi eh, eh sabina ana raya ki ta ce to grandma ce ta kawo maki ana <laughs> raya sabina ana raya to daula yau muna da auren raki tun mako da ya gabata da ake ta aiko mana sakonnin auren raki eh, to wannan akwai auren rakin da za a yi gobe gobe eh, daya eh, tsakanin ibrahim salabawa da amarya shi hawa'u shu'aibu beti mm. wanda za a yi gobe a majami'ar ekuwa ta babbar riga da ke kan hanyar batsari a jihar katsina da karfe goma na safe mm. kana kuma za a yi eh, bikin bayan daurin auren na a harabar majami'ar sai kuma wannan da ta fito daga hannun eh, eh, wannan nasiru adamu elikani ya aiko mana wannan kuma dai na saliba wa iyalin eh, gata ne baki ɗaya suka aiko mm. to sai kuma wannan na shi marigayi muhammadu giwa kuta iyalansu kenan iyalan marigayi muhammadu giwa kuta da alhaji abdullahi kulu waɗanda suke gayyatar 'yan uwa da abokan arziki zuwa ɗaurin auren 'ya'yansa alhaji Wais muhammad giwakuta da kuma amina abdullahi Kulu muhammad waɗanda za a ɗaura ma auren yau dinnan kenan waɗannan aurarrakin duka yau za a yi su idan allah ubangiji ya ya nuna mana zuwa rana da karfe biyar na yamma Ah, a gidan marigayi makama da za a yi a boso mina jihar niger da karfe goma na safe wurin daurin auren kuma shine katsina road limawa mina to Allah ya sa an yi adace amin ya ba su kuma zaman lafiya to ke ma na ga wannan musamman invitation aka aika miki gaba <laughs> eh, ni ma ga an an kuma ne eh, na musamman inji inji Abdulwahab da faɗa na musamman na musamman eh, to Allah ba su zaman lafiya na musamman eh amin amin to ni ma ga wani sakon aure ne wanda satin da ya gabata ne suka yi aka yi aure amma na kotu aka yi to kuma a watan aprilin da zai zo ne za a yi na coci idan Allah ya sa muna da rai. Aure ne sako ne hajiya abokiyar aikin mu ta aika mana hajiya Madina Dauda inda take taya iyalan Mr. Tausayi Gimbason murnan ɗaura auren 'yar shi da za a yi Catherine Gimbason da za ta aura Shumkai a Sagai Mungashum. Mm, a jihar Nasarawa. ita wadda aka yi kenan an riga an yi ko? Eh, an riga an yi na kotun eh, eh sai kuma za sai kuma su kuma za su eh, bikin ainihin bikin na na church ba a mm. nasarawa duka a kwanga to mm. Allah ya sa a sa'a kuma ya ba su zaman lafiya amma amma da na magana cika shekara ba sai kuma ga yau din nan ma ana ana auren raki masu cika shekara suna cika shekara to wannan shi soja aka ce aikin soja marmari daga nesa soja zenith kuma ne da matashi emily yarsu azurfa da muka aka fi kira zili za ta yi za su bikin cika shekaru biyu ita kuma biyu da <laughs> cika shekaru to ita ma yau zuwa an jima na can tsofaffi za su je su gargwaje happy birthday zili to madalla su masu auren rakin nan dai sun zaɓi wannan waka mako da ya gabata kin bamu wata waka aure to yau ma yau ma ta auren nan ta auren nan za a rera musu eh. <laughs> wata ta auren za a to ango da amarya amarya mutum bai da mutum da amarya Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare to amin ya kara dankon soyayya kuma kawo yara masu albarka amin amin zuciyar masoya yau akan so take hasa so ya zamna ya warwarewa sinadari so akan yi tarko don ya zam an yi tumbikewa ni na saba saba gashi yau kayi warware wannan yau wannan makon ba ba sakon email email za mu karanta ba wannan wannan gaisuwa ce ta fito ta musamman kinga wannan aka aiko ta da dai mutane suna gani sabili da yanzu an samu su email din nan su hanyoyin sadarwa irin na zamani daban-daban an daina aikawa da sakonni ta hanyar caji ofis amma ba haka ba ne kin ga wannan nan ya kashe barin kirga kudin naira hamsin ɗari ɗari da hamsin ɗari biyu 250 300 350 400 ya kashe ya sai kan sarki kena ake faɗa ba. Mm. <laughs> Haka ne ba. <laughs> ya sai kan sarki ni ko kan sarkin nan dole sai na ma cicire su na adana su sa akwai wani da akwai da waɗansu da su suna son tattara kan sarki har akwai wata abokiya mu da dayar yaron ta yana karami mm. sai ta zo ta ce akwai kan sarki shi yana tara kan sarki na kowace ƙasar to ni ma wannan kan sarkin gaskiya gashi na har wani kalli kalli yake kamar tambarin eh gashi nan da kyau eh to ni ma zan aje shi ya ce zuwa ga ambulan din ya rubuta ambulan din da ya zo tun daga najeriya ya zo da ya zuwa filin a bari ya huce sashen hausa voice of america washington ya kuma sa e, e, zip code ya zo nan da nan sai kuma a baya yace daga shatima taka tuku muhammadu dan magaji kafin lulu bodinga karamar hukumar bodinga bodinga ld sokoto state of nigeria har kuma da lambar shi lambar waya shi mun ba da zan kira shi idan mu ƙara jinjina mashi to wasiƙa ta farko wasiƙo biyu ya aiko da daula kina da ɗaya ganin na da ɗaya ta farko ya ce zuwa ga filin a bari ya huce kuma abun mamaki alheri kan kasa ke sai kuma ya yi tafin wasiƙa eh, ya bugo ya buga ta eh bai buga eh ai wannan gaskiya ta musamman ta musamman ce yau dai ana ana batu na musamman na dan sai gaisuwa ya ce zuwa ga filin a bari ya huce na san yana so ya gaishe su duk da yace ya ce a gaida ba yace kyautu da zaton yana gaida likita Alhaji Abba Rori Kano da Shatimau takatuku alhaji dan bagaji kafinta allah ya sa na faɗi takatukun nan daidai da lulu bodinga da shantimau takatuku alhaji dan magaji kafinta lulu bodinga local government karamar hukumar lulu bodinga kenan da alhaji dan lami dan malikin safe zamfara da alhaji mamman mai kaji maciya da nauta zaria allah ya sa na faɗi daidai da nauta ne ko dan nauta ne ban sani ba sai kuma ya ƙara da cewa a bari ya huce abdullahi a jalayi da yahaya yayan sakatare muhammadu dan magaji kafinta lulubo dinga da alhaji dandare mai tireda ko dandare ne ko dandare ne mai tireda mm. hurumin bodinga ga to dukan waɗannan eh, mutane dai da ya ambata a ah, ko dai kuna cikin waɗanda kuka, aiko da wannan sako na haɗin gwiwa ko kuma ana gaishe ku da fatar an tashi lafiya. To haka yake to bari ni ma karanta ɗaya wasiƙar da ya aika. Eh. Inda yake cewa daga sakataren majalisar masarauta Takatuku Alhaji Muhammad Dan Magaji ta Lulu Shatiman takatuku bodinga local government sokoto ya ce ina gaida mai girma dan galadiman takatuku alhaji aliyu da shugaban majalisa alhaji muhammad jabbi turakin takatuku da ma'aji majalisa alhaji abubakar shehu garkuwa da pro alhaji abdullahi dan malikin takatuku da baradan takatuku muhammad ande da wazirin takatuku abubakar modi bodinga da tafidan takatuko alhaji kabiru shehu da sarkin fawon takatuko alhaji muhammad bello da A Adamu Dallatin Takatuku. Da fatan ma'aikatan sashen Hausa ma suna cikin ƙoshin lafiya. Muna lafiya lau mun gode a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa. Idan Alhaji Ali Mustapha Sokoto ya shigo mu tambaye shi ina ne Takatuku. Ai <laughs> ai ba ki sani ba na hakikanta cewa yanzu haka da muke nan in mun faɗi sunan ma da kuskure da yaji zai shigo ofis ya tabbata dariya ce ko ana cewa kaza kaza da kai sanyin na murtala faruk sanyin na to sai a daga mana kafa idan ba mu ambanci waɗannan garuruwan daidai ba da kin san a cikin wannan makon masu fina-finan hausa suka yi rashi mm, eh, ɗaya daga cikin masu rubuta labarai da kuma daraktocin wasannin fina-finai wanda ya fice wato shi rabi'u haruna arahus kenan allah ya yi wa cikawa Eh, to sabili da haka eh, wakilin mubaraka a birnin Kano ta yi mana hira da waɗanda suka san shi sosai sosai suka yi aiki tare wakar sakatare ɗaya daga cikin waƙoƙin fina-finan marigayi a rahus to ga hirar da wakilinmu baraka suka yi da murtala balarabe baharu kan rayuwar marigayin ga duk waɗanda suke kallon fina-finai za su rinka ganin sunan rabiu haruna rahus a matsayin mai shiryawa to a ilmance kuma a fim ba wai shiryawa kaɗai yake ba domin shi executive producer ne mai ɗaukar nauyin fim duk sunan duk fim din da kaga an sa sunansa ya shirya shi ya ɗauki nauyin fim din saboda haka yana da jarin yin fina fim kuma dan kasuwa ne sannan mutum ne wanda yake da za a iya cewa irin abin da bature yake cewa yake da test bai yadda yawwa mai inganci yakan yi fina-finan da suke nuna labari na gaske abin da zai taba zuciyarka wanda za a ga sakon karara ya fito kuma mutum ne mai haƙuri mai juriya ne wajen gabatar da fim domin idan ana ɗaukan fim yana daga cikin waɗanda idan suna shirya fim ko da darakta ya ce zai gama masa aiki a kwana goma to ko da labari ko da an ƙara kwanakin zai zama bai kosa ba to wannan yana daga cikin eh baya gajiyawa gaskiya kuma mutum ne wanda yake bai da gefe shi kowa na sani yakan iya tafiyar da tafiya da kowa idan ta kama ku aiki da shi zai iya dauko ka ku aiki da shi sannan dan kasuwa ne shine mutumin da a lokacin da kasuwancin fim ya kasa ya dauki fina-finansa da kansa ya rinka dakon fim dinsa gari gari jiha jiha ƙasa-ƙasa ƙauyuka da ƙauyuka da ƙaramar hukuma domin ya tallata fim ɗinsa kuma wannan abin ya ba wasu ƙarfin gwiwar cewa su masu wannan abin to kin ga koda ba komai ya zo ko kuma ya taso da wani abu da wasu da suka mayar cewar ba hanyar kasuwanci suka kwaikwaya suka ci gaba da shi zai kai kuma shekara nawa a masana'antar eh rabi haruna arrahus akalla ya haura shekara goma sha biyar a cikin masana'antar fim don zan iya ce miki ma shekara ishirin amma lokacin fina-finansu waɗanda suka fara fitowa da shi mutane suka fara kallon fim din suka fara girgiza da la'irin fina-finansa shine wani fim da wanda ishaq ya ba da sa mai wata waka a cikin eh, a cikin fim din to wannan fim kusan ya ba wa arrahus damar gane shi har wasu karin mai lakani da masar bauchi saboda a cikin fim din an yi wata waka masar bauchi eh kuma arrahus yana daga cikin mutanen da za ka gansu a sahun gaba wajen dukkan wani abu da ya shafi masana'antar fim din walau na gudunmawa ne walau na taron karawa juna ilimi ne walau na abin da ya shafi yan fim din ne ma'ana na alhini na jaje ko na murna da haka kwarai da gaske kuma mutum ne wanda yake za a iya cewa za a daɗe ba a manta da shi a masana'antar ba hmm. ganin shi ba mai girman kai ba ne eh, duk da matsayin da yake ciki bai wuce wanda yake kasa da shi ma ya aike shi kuma ji ba yana da wannan abin kuma daga irin bayanan da mutane suke game da rasuwarsa mutum zai iya gane mu'amalarsa da mutane cikin wannan masana'antar fim ta fina-finan hausa ta kannywood akwai wani dandali da ake ce ma kannywood bangar to idan mutum ya bi wannan kannywood bangar idan ya ga irin yabo da bayanai da mutane suke musamman kamar irin su Alhaji Ibrahim Muhammad Mandawari da irin su Sani Mu'azu da sauran waɗannan dai manya da dama to ɗaya daga cikin abin da zan iya tuna wanda Sani Mu'azu ya buga ko ya gabatar a pejinsa na facebook da ma instagram shine ya faɗi a rafustan ya rasu ya kuma faɗi wani shi ma ne mashiryin fim daga kudu shi ma da irasu sai ce ɗaya daga cikin abin da yake daɗa tuna da arrafus shine a wani lokaci da suke ɗaukan wani shiri a ko kaduna ne da falalu ɗore yake bada umarni akwai wani mutum mai shirya bon emeruwa shi ne producer ya ce to yanda arhus yake magana da bon emeruwa da harshen turanci ya ce wani abin ya yi matukar birge shi kuma ya ba shi mamaki sannan irin abubuwan da ya kawo sai ya gano cewar yana da wata hikima da basira ta hanyar kasuwancin fina-finai da a lokacin an dauko rahos din ne domin tallata shi wannan fim din wajen harkar kasuwancinsa ya ce duk da abin bai nasara bai ce amma ya gano irin su an mutane da ya kamata a ce masana'antar fim ta yi koyi da abin da suke ko kuma tsarin da suke da shi wajen kasuwancin fim kazalika ibrahim mandauri ya yi yabo kuma ya faɗi alhininsa da kuma irin wasu abubuwa wasu ayyuka da suka yi game da shi da biyu haruna arrahus da ma mutane da dama matuƙa da gaske don haka za mu ce ba iyalai ko 'yan uwansa ko kaninsa wato sani ar suka rashi ba masana'antar fim ce gaba daya ta yi rashin ka taba shirya fim tare da shi Ina eh, na taba yin fim na taba aiki da shi a fim akwai wani fim duk da bana jin ya saki fim din ya fito da bala ana sai bada umarni to ni kuma na yi mataimakin mai bada umarni a wannan fim wato assistant director don har gidansa mun je mun dauki fim kuma jarumar fim din ita ce mansura isa hakika anan na gane cewar shi wani irin mutum ne da dadewa kenan kuka wannan fim kwarai da gaske domin an kai kamar shekara goma sha uku ko sha biyu baya ya eh, kwarai da gaske to daula Allah ya ji ya kuma gafarta mashi ya mu kuma ya kyautata namu gashi to daula akwai wata al'ada da muka saba wato ta bada labaran bandariyar nan to amma yau sai a bi mu bashin labari muna da labarai amma kuma sai a bi mu bashin su zuwa mako mai zuwa eh, yanzu a madadin Daula Salim. Alheri ke muku fata alheri Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. dace dace sauraro a nan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma izeta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na Hausa da da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyinsu nisar fila hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum. Afrique, la radio de